السلام عليكم ورحمة الله juma'a يا جماعة 25 ga watan Shaban, ijar mazan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da sha biyu ga watan jun shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da karatun littafin al’azkar auhiliyatul abrar wa sha’arul akhyar wa talhisar da'awat wal azkarul mustahabba billail wa nahar na al’imam abu zakariya muhuyiddin yahya Bani, sharafin nawawi a dimashki allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi a karatun da ya gabata <clears throat> har yanzu muna ƙarƙashin kitabu ma ya ƙoluhu iza da khalafis sala a inda muka shiga ƙarƙashin babi na sittin babu ma ya ƙolu iza a radan naum ja lafiyar firashihi babin da zai mana magana a kan mutumin da ya nufi yin bacci kuma har ya haye gado saboda ya baccin to me ake son ya rika faɗi ina son ku fahimta duk waɗannan zikirori da muke magana a kai ya shafi baccin rana ya shafi baccin dare so da dama akwai wanda suke ganin idan baccin dare eh, baccin rana ne to kwanciya kawai suke yi ba tare da sun yi waɗannan zikirorin ba gaskiya wannan kuskure ne habbacin rana akwai addu'a da ake kafin a yi shi da Allah madaukin sarki ya ce yana ɗaukar ran mutum sanda ya kwanta bacci bai ce baccin darawa ba bacci ya ce kuma bacci ku kiyaye ba gingadi ba gingadi daban bacci kuma daban a karatun da ya gabata mun ji tasbihai da annabi ya karantar da fatima da ali cewa su rika yi muka ji saboda mahimmancin da sayyidina ali ya ba waɗannan tasbihan ya ce har lokacin da aka je yakin Sifin a dare mafi muni da tashin hankali da sayyidina ali ya taɓa fuskanta a rayuwan shi ya ce bai manta ba kuma bai sakaci ba sai da ya waɗannan zikirori ɗin to dukkanin mu abin da ya kamata mu ɗauka kenan yanzu daren jiya kusan kowa da kenan wajen mafi yawanci mu mun yi bacci amma tsakani da Allah dukkaninmu ne muka yi subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 34 kafin mu kwanta tsakani da Allah wasu sun yi wasu ba samu damar yi ba da Allah daga daren yau har zuwa sanda zaki kwanta ki bacci na ƙarshe a rayuwanki ki ƙoƙari ki saba da wannan za ga alheri a cikin rayuwanki mai ɗimbin yawa in dai annabi zai fifita ba shi bai wanda za ta yi mata hidima ko ba wanda zai ɗauke masu ɗawainiyan yau da kullum ya karantar da su waɗannan zikirorin ya batta da wancan jidalin ni ko na san zaki san cewa aikin ba ƙarami ba ne kuma wannan haska ɗin akwai girman daraja a cikin shi Allah ka sa mu iya kiyayewa za mu tashi lamba hadisi na 219 daga cikin jerin giyan hadisan wannan littafi na alazka ma'ala ce wa rawaina fi sahihai bukhari wa muslim mun ruwaito wannan hadisi in ji al'imamun nawawi a cikin sahihul bukhari da muslim an abi hurairata radiyallahu anhu qala daga sahabin annabi abu huraira Allah madaukin sarki ya kara mashi yarda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama azza Allah ya ce idza awa ahadukum ila firashihi duk sanda ɗaya daga cikin ku ya tafi ya je zai kwanta a kan shimfiɗin shi kun ga annabi da yake Allah maɗaukin sarki ya yi mai hikiman zance bai ce gado ba bai ce katifa ba bai ce shatabarma ba bai ce kan dakali ba bai ce kan benci ba sai ce mashin fidi inda mutum zai kwanta sau da akwai wanda Allah maɗaukin sarki bai hore mai gado ba idan aka ce gado sai ce kaga na huta ni katifa ne na yar to shimfiɗa ne kun gano wannan da kyau ko akwai wanda kuma abun kwanciyar nashi benci bari yake sai dare yi masu shayi masu shago sun tashi zai samu benci ya jera ya kwanta garin Allah ya waye tashi ta farkan shi maki mamaki ni na san mutumin da yake zuwa ya kwanta benci yake ɗauka sai sa a cikin rami lambatu kwalbati bencin ƙasa yake da wajen gadan da ke kan inda ake takawa ake wucewa rigan shi yake tubewa sai ya ɗaura a kan gadan sai shi ne matashin shi garin Allah ya waye kuma ya shiga kasuwa da ranar garin Allah ya waye ba wanda zai ce wannan akan gado ya kwana shi kuma wannan akan benci ya yi matashin kai da gada babu kun gano wannan da kyau ku to sai annabi ce shimfiɗa ko mai kwana akan benci ma to shi ma menene shimfiɗa ne <clears throat> kun fahimci wannan da kyau ku da wanda yake kwana akan tabarma da aka ce kwana akan tabarma wannan 'yan mata sun fi kowa fahimtar shi <laughs> mun gano wannan da kyau ko saboda in ga bar ma a gida dama na suwaye nasu <laughs> ne hmm? shi yasa ana sa mata rana kawayen da za a je su fara mata murna Allah ya taimake ki wanci za ki sallama da ni da tabar manna ko ko baka bane tani a <coughs> a aja inda jiki na kunni ne ban yadda Hmm. <clears throat> in ba sun zama irin abin da ake sha bai ba'u hijirin ramu yara muhiba'u hawa kuma haka ne dai yar katifan dai in an tsaka daki ake zuwa a aje ta in dare ya nade ta ana nade ta ana daure ta kaman bel ana sa ta karkashin gado <laughs> ku gane wannan da kyau Allah madauke sarki ya sa mu dace to koma dai wannan ne umar ta yace zai kwanta to sai annabi ya ce falyan rashahu bi dakhili izari to ya kama cikin izarin shi kun ga annabi da iya karatu ai so larabawa a wancan lokaci da annabi yake magana da su kai tsaye mafi yawancin su izar suke ɗaura to bai ce su yi da bayan izarin ba so da mai yiwa bayan izarin ya kwashi kura kaya ya makale wani ƙwaro ya hau kai da sauransu sai bai ce a kama cikin karshen izar ba yana da geza ba yana da geza to cikin za a kama sai a kakkaɓa shimfiɗin kakkaɓe shi ina fatan mun gano wannan da shi sa babu yanci ga mutum iri biyu namijin da bai aure ba da macen da bata aure ba shi namijin da bai aure ba ba wanda zai gyara mai gado ya kakkabe ko akwai hmm? ina gaya muku tambaye samarin nan ko wanda raban shi da maye ya wanke zanin gadon shi wallahi ya manta mun gano wannan da kyau ko alaga ta mala haka ne ko gano ya manta amma mai mata kullum za a wanke za a gyara a feshe shi da turare gaga matan da ba ta feshe mashimfiɗin mijinta da turare to mata maza ne kun samu shikilin kenan gano wannan ko bai fesa turare ba in ya kwanta a gadon ya tashi sai gaji ji kanshi yake to matan da ta iya tuka motan aure ke haka ita kuma wanda ba ta da aure ko ta gyara gadon nata ta gyara ne ta gyara banza ba ya sa ta ai da ita da wance ta kwana a kici ta yi matashin kai da murhu duk tafiyar su ɗaya. <laughs> ai wallahi da ki kina gyaran ɗaki baki da miji ko gara ki shiga akulki ki gyara gurbin kwan kaji ya fi maki muhimmanci kun gano wannan da kyau ko ke da cin da Allah ya kwace ki ya cece ki yi maki agaji da luɗufi ki shiru mun gano wannan da kyau ai da annabi bai bar ƴar shi ba miji ba to duk wacce ta zauna ba miji ta nakasa kanta idan da zama ba miji ɗaukaka ne wallahi 'yar annabi ba za ta aure ba don ba mai ɗaukakan da ta kai ta inda zama ba miji <clears throat> ɗaukaka ne da aisha 'yar abubakar ba ta aure ba inda mutum kawai ya zauna yana bin tsawon layi yake aure kuma yana da yadda zai yi ɗaukaka ne da manzan Allah bai yi ba ba ku ce mana yana jami'a ba ko shi ya gina jami'ar ya aure kawai kun gano wannan da kyau ku Ki irin waɗannan abubuwan ina gaya muku alherin suna da yawa kun gano wannan da kyau ku jiya nake tattaunawa da wani matashi yake cewa ya daɗe yana yaudaran kanshi bai gane ba sai lokacin da Allah ya taimake shi ya aure jejiyar nan abin ya bani sha'awa kware da gaske irin yadda ya fahimci zaman da ya yi yana karatun wasiƙan jaki ashe na cutar da kanshi ne to ga yadda za a kakkaɓe shimfiɗa wajen kwanciya ma wai sai da annabi yake koya mana to jama'ar annabi akwai yan gatan da suka kai mu ko musulmi ba wanda ya kai gata hatta wayan da zaki share gadon mijinki <clears throat> an gaya miki yanda zaki yanzu wanda misali ta koyi wannan ilimin daga annabi ta ji tana kakkaɓe ma mijinta shimfiɗa Dan Allah za ta bar yaro ya hau kan wannan gadon ya fi tsari ya kashi a kai macen take wannan mai amfanin ta bata zai ta mace bace an bayyance wannan da kyau ko shi sa wajibin ku ne in ma an ce kuna koyo ne ko ana koya muku ne to ko ma dai me kuke yi gyara bai kaman kashi ba ki je ki gyara namijinki ya fi ki gyara na kanninki da naki ke kaɗai ko bai fi ba sun hmm? san ba abin takaici ma irin a ce wai ke kina da mijin ma ke da kanki ke sama kanki giyan baya ke rabas to gara ma wacce ma bata je ba don duk wacce da sa giyan baya to akwai matsala kun fahimci wannan da kyau ku a tafsirin azumi ba za mu tashi muna cikin sotu maryam ba Allah kai mu wajen ai maganganu ne manya-manya a cikin suran ai na ganin muna ma tarihin maryam din ne ba mu gama ba ko ha ha ni kaina ina tausaya mu wajen ina fatan mun fahimci wannan da kyau shi yasa in ma za a shirya a shirya masu shiri su shirya kafin mu zo ko Allah ya sa mu dace a nan ne za mu faɗi daraja da falalan aure kenan kira ɗan mijinki ke ƙoƙari ki ƙara ne, rike shi gam in ba ka buna matsala a ce wai ki je ki kwalliya bayan kin yi wanka kin yi komi a ce wai ba mijinki zai ga wannan adam ba ina tausaya miki ai wallahi da a ce ki wanka ki ado ki kwalliya ba mijin da zai kalla ko gara ki birgima a toka ki fito budu budu ya fi maki mun gano wannan da kyau ku kaga wata ta yi kwalliyan ta yi kwalliyan ta zuba zabba a hannu kamar wata 'yar gidan bursuna ba mijin da zai kalla ai gano nan da kyau so ha to ai ba wajen zaman su bane kuturu an sa mashi sarka ta faɗi ya ce ba ku sa a mazaunin shi ba <laughs> ko gano wannan da kyau Amma kun ga wannan da sai da nake yi wata makiran ko a jikinta roko kunama ta harbi tukunya ta ce shegen ko ya ji a jiki shi shi yasa wannan na zaburar da ku ne ina sa ran bayan sallah zan yi wa'azin aure Allah kaɗai san yawan shi mun gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace to kun ji annabi ya karantar da mu yadda ake gyara shimfiɗa ko yan tsakani da Allah idan ya zama annabi yana faɗin yadda za a gyara wajen kwanciya don allah karan da mutum zai sa a jikin shi zai sakaci da shi hmm? annabi kwa hawa da tufafin da yake sawa in zai je juma'a ko zai tarbi baki amma a waye gari a ce mutanen mu suna zama da kazanta suna zama budu budu anya wannan mutum zai ce musuluncin annabi yake kuwa Allah taimake mu fa innahu la yadri ma khalaqahu alaihi saboda mutum bai san menene ya maye gurbin shi a sanda kun gano wannan ya bar shimfiɗan ba wallahi irin wannan abu ya taɓa faruwa da ni akwai ɗaya daga cikin ɗalibai na lokacin ina matashi lokacin ban yi aure ba na dawo da daddare <clears throat> muka dawo tare da shi irin dan siyayyan nan da wanda bai aure bai yake a dan zauna dan cici abubuwa na kallo muka yi muka dan yi karatu dan ce na gaji yau bacci zan yi da wuri ina daga mayafin sai ga shimfiɗe diyar kunama a wajen da ce kaga annabi yi gaskiya da ya ce baka san menene ya maye gurbin ba wannan bawan Allah da yake jarumi ne Allahi malam da ya duka mata sura da hannu kafin tabarga ya ke ta da yake mutum ne mai barkwanci ce ƙarya kike ko turo ki yi. sai na tsaya na lura da kyau lokacin silin ɗan ɗakin yana da gab. sai na fahimci ta ina suke take ta fito ta sama ne kun ga annabi yayi gaskiya wani in yaje ya kwanta bai san abin da zai faru ba maciji ne akwai aboki na da ya gaya man ya je service NYSC ya ce a ɗakin shi aka fitar da maciji kuma kulle yana kulla ɗakin kun gano wannan da kyau ko to wannan macijin zai iya zuwa ya haye gadon mutum bai sani ba amma kin zo kakkaɓewa kalla da zaki gani to a ce kina barci ki danna bindin maciji to kin ga kafin a farga sai dai kawai ki ji ana ce miki man rabbuki Allah ya sa mu dace to shine akwai wanda ya taba gaya min kun san hatta barin wuta a kunna ɗaki matsala ne ko ba za a kawo wuta a ce haifar da gobara ba to barin wutan kunna ɗaki ma matsala ne labarin yake bani cewa an kawo wuta an ɗauke wando a buɗe ashe da yamma ashe zuma ta shigo ya ce wallahi yana kwance shi dai bai san yadda aka yi ba kawai ji yayi a daidai cibiyar shi zuman nan ta sakan mai kari ya ce wallahi ya miƙe ya inda zai sa rayuwar shi ya ce annabi ya yi gaskiya ya ce bai kakkaɓe gadon ba daga baya sai ya fahimci wutan da ya bari a kunne ne suka shigo duk irin waɗannan abubuwan da annabi yake gaya mana mu kula da su ko da mugu ne zo zai maki ɓanna a ɗaki cikin dare ko in ya leƙa ya ga da duhu ya rasa inda mutum yake wala ba zai shiga ba amma yana leƙa ya ganki inda ki a kwance ko yana nan yana kokarin ɓalla windo ko kofa yana leƙen ke ga shin alaman kina ji kin san ba sata mai muni irin kin farka ki ga barawo a kanki mun gano wannan da kyau ko ba abin da zaki iya yi Allah shi kyauta sai ki irin na wani mutum shi da irin wannan yana farkawa kawai ga karci uku a kan shi a ne mutu a zauna subhanallah hakun iso <laughs> suka ce kai ba mu shiganta ka kai ce wallah ina sanar da za ku zo ka ka sani waya sanar da kai ya ce na sani mana shi yasa na zo sai na kulle kofa dan na san za ku zo sai kyalgace da dariya suka ce da shi kenan ba da wani abu kawai ya ɗiba ya bayar gajiya suka tafiya su Allah madaukin sarki ya sa mu dace summa ya ƙulu sannan annabi sai mutum ya faɗi bayan mutum ya gyara gadon tsaf ya kwanta sai ce bismika rabbi wa da'atu jambi da sunanka ya ubangiji na nake aje ɓarin jikina to kun yana daga cikin kwanciyar musulunci shine ki kwanta a ɓarin jikinki kenan waɗanda suke kwanciyar rigingine da wanda suke rubda ciki da za mu zo kansu akwai matsala a ɓangaren dama ke son ki kwanta mun fahimci wannan sai ya ce wa bika arfa'uhu kuma da sunanka zan daga wannan barin jikina in lokacin tashi na daga bacci yayi in amsakta nafsi farhamha ya Allah idan zaka dauke raina a cikin wannan bacci Allah ka ji ran kun gano wannan da kyau ku wa in arsaltaha in kuma Allah zaka saki ran ba zaka dauke raina in mutu daga wannan kwanciyan ba فحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين Allah ka tsare man wannan rayuwa tawa da abin da kake tsare bayinka na kwarai da shi don Allah jama'a yanzu wannan addu'a da annabi ya karantar da mu na kwanciya bacci akwai alherin da ya fita kina yi wasu da dama basa yi kuma su waɗannan aska ɗin ku? so ake yi wannan kwancin ki wannan wannan kwancin ki wancan ki rika yawaita yin su kuma ƴaƴanki ki yi kokarin koya musu su ma su rika yi saboda a duk duniya ba ki da waɗanda suka fi musu suka fiye maki su ina fatan mun fahimci wannan da ke amma ita wata ko ba abin da ya dame ta da koya ma ƴaƴanta waɗannan abubuwan ita lissafinta dangane da abin da ya shafi ‘ya'yan kawai ce marmaza ta yahu don saboda gobe suna tara mutane a shafati a kawo mata gudunmawa Allah Allah take wannan ya girma ta fi wani ko wancan ta isa aure a zo a yi shagali ko ba gaba ne ni fa na san akwai wacce ta ce har jaji ake mu wanda take da ‘ya'ya maza zalla cewa za ki daɗe ba ki cafka ba wa irin ɗan gudunmuwan da ake kaiwa ga waɗanda suke da yaya mata in za su aurar da yaran da wuri to shi namiji yana daɗewa bai aure ba haka ne ko in wace tana yi wa yaya mata har zuwa ki ana mata barka ana ta mm, wancan kin huta ko kafin ki aisa na gaba ɗaya zaki riga an san na wucin gadi wai irin abin nan da ake ba yan mata sadakin so ɗin nan ko ya ta rika dan samu tana da murmusa ni kuma sai na ga to abun ba yawa ko to me a ciki nawa ake bayaran ba dubu ɗaya dubu biyu dubu uku bane me ta ci me ta san amma ni na san mata da kwaɗayin tsiya tun da na ji ana cewa ana ba su ‘yan ƙananan kuɗi suna ciwo bashi da sunansu na ce ba abin da mace ba za ta iya ba a baki dubu ɗaya ke an so dubu ishirin ran da ya narke kuma wa zai biya ke saboda rashin wayo Allah maraukin sarki ya tsare mana imanin wa fi riwayatin a wani ruwaya aka ce yanfuduhu salasa marratin kakkabe shimfiɗan zaki so uku ne kake ce aina kakkaɓe na ji ba komi ƙara sannan ke ƙara wannan yana nuni akan cewa ki tabbatar da kin gyara gadan ya miƙe kamar yadda bencin nan ya miƙe a ɗaga matashi ke tabbatar da ba komi a wajen yanzu don Allah da annabi ya faɗi wajen kwananki ke mai haka kina tsammanin annabi zai ce ki bar ɗakin ki da sauro a ce mace ta zo kwanciya ɗaki ka ji sauro a ɗaki kaman kana ƙofan bayi yi eh, ɗan shaltas ɗin na ɗari biyar ba za a ciwo harka fesawa ba ta ce malam shelters ayo wallahi tallahi mu mosquito paper muke sa na takarda yana kashe sauro ne hmm na a tsakanin ki da Allah sannan kika sa mosquito paper kin sa wannan gilashin naki kika ga sauro a ƙasa a mace <laughs> ne abin nan ɗauka da zai zai galabaitar da shi sanda kike bacci kuma ya watsake ya rama da wannan da wancan da kike mashi amma yana yi to amma kuma abin da nake gani na mamaki in kun sa maganin sauro ce kuma ku shige ɗakin ba ka ke yi ba wannan abin bai sa kuma ra chemical ne fa kai Allah shi kyauta kuma abin da ke damun mu ko mafi yawancin mu ba ma sana'a ne idan muka ce kuma ya sana'a sai a rika daura ma yara talla mu ko muna adawa da tallan wa tallan yara kun gano wannan da kyau ku daina daura ma yaran ku talla kun an ce saboda ni ki ce na ce mun yi namu mun yi da nasu eh mana mu mun yi talla da kororo kororo ba inda mun shiga mun ce ga kaza ba ko ina mun yi tucin da mun yi talla to bai kamata a ce kuma yaran mu tazo suna ne? suna talla ba ya kamata mun masu nasu ina fatan mun fahimci wannan da kyau wallahi al'azim a cikin satin na akwai bakon da na ya yake ce man ya daina cin nama a duniya har ya mutu na ce saboda me ya ce ya ci na da da na yanzu amma daga baya sai na fahimci yana da lalura ne na rashin lafiya da shi kuma wai aka hana shi cin ne cin nama tuni kuma na wani sarki nike a baje mana kolin nama mace da daɗi ya kashe sarki da wahala ya kashe sarki a gara daɗi ya kashe shi allah maraukin sarki ya samu dace to a kula za ka kakkaɓe su uku sannan ki kwanta ki addu'a Allah sai ka kin iya tashi cikin dare kin yi ibada kin yi addu'a sannan garin Allah ya waye ki tashi cikin nishadi ki ba Allah ana fahimtar wannan Allah ya sa mana hannu wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a lamba na 6320 Muslim a lamba hadisi na 2714 Abu Dawud a lamba hadisi na 550 haka al-Imam at-Tirmidhi a lamba hadisi na 3398 ibn maja ya fitar da wannan hadisi a lamba hadisi na dubu uku da ɗari takwas da saba'in da hudu allah madaukin sarki ya saka masu da alkhairi hadisi na ɗari biyu da ishirin mala ya ce wa rawaina fi sahihaini an Aisha ta radiyallahu anha anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات wa masaha biha bihima jasadahu wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito daga Sayyida Aisha Allah ya ƙara mata yarda Yaushe lallai annabi ya kasance idza akhadha madja'ahu duk sanda ya je zai kwanta a makwancin shi nafasa fi yadayhi wa qara al-mu'awwidhat annabin yazo sai ya karanta qul huwallahu ya karanta falaki ya karanta nasi sai tofa ka kun gane ba ba tattaro ya mu zaki ki kwalba ki ce addu'a ne salati tofawa ake tip tip kadan sai ki fa sai ki shafo tun daga kai zuwa fuska zuwa duk inda ya sawwaka so uku zaki haka kun gane wannan da kyau ko al-imam al-bukhari fitar da wannan hadisi a lamba hadisi na 6319 muslim a lamba hadisi na 2192 limam malik ya fitar da hadisi a cikin muwatta a jiz'i na biyu lamba hadisin 942 da lamba na 943 abu dauda as-sijistani ya fitar da hadisin a lamba na 3902 tirmizi a lamba na dubu uku da ɗari uku da casa'in da tara kun ga yanzu wannan tofawan da zaki ki shafa jikinki duka kina neman makanki mai tsaro da kariya akwai asiri akwai sammu akwai makaru da kambin baka da bai kama mutum su ya kwanta bacci idan da za a yi maki asiri ko akwai asirin da ake turo shi jikin mutum ba zai kama mutum ba sai yana bacci akwai shedanin aljanin da suke zuwa suke shiga jikin mutum suke wasa da mutum suke cutar da mutum in yana kwance yana bacci ba sa iya shiga jikin mutum su mai wannan makircin a lokacin da yake farke sau da mai yiwa sanda za su yunkuro su shiga jikin mutum kila zai yi addu'a wannan kuma addu'a kuna take yi kuma kika irin wannan addu'a kika shafa jikinki to ko sun zo to kamar sauro ne ya kawo maki hari ya tadda gidan sauro zai shiga Allah ke kanki kariya amma baki kiyaye abin da muka faɗi a jiya ba kika zo zaki kwanta bacci a makare bacci ya kama idanki to waɗannan abubuwan ba za ki yin su ba ki cutar kuma ki tashi kin cutu me ki cutar idan wannan makarin ya kama ki ko duk ƴaƴanki sai dai Allah ya kiyaye su kin dinga yadawa kenan ki rika bazawa kenan saboda san ranki ki yi abin da ya kamata san da ya kamata baki iya yi ba ina ba ku shawara ku rika yin wannan Allah ka taimake mu hadisi na 221 mala ya ce wa fi sahihaini haka hadisi ya zo cikin bukhari da muslim an ha daga sayyida aisha yanzu wannan labarin cewa ga yanda annabi yake yanzu ya kwanta bacci duk duniya ko wanda ya isa ya faɗa in ba aisha ba hmm? duk duniya akwai ita yin ta ga yadda maza Allah yake kwanciya sai sauran matan to su ne suka karantar da mu ga yanda yake yi mu kuma Allah madaukin sarki ya ce mu rayu irin yadda ya raye ni to ke sai kika zaɓi ga yanda zaki to ku wallahi in an kwanta ba a tashi daidai ba sai sa mafi yawancin kunkunta sai ke ji kaman wuyan ki ya ɗan rike ku ke ji mukamakin ki ana jin wannan ku wallahi ƙarshen ta wani aljini ne ya rasa yadda zai da ke saka maki kulli kawai ki tashi bacci a firgice mai gida ya ce lafiya ke ce abi na ake a guje ba dole abi ki baki addu'a ba ko ki tashi da ihu lafiya ki ce da nauni ai tukuna ma sai ma haɗu da makarau tukuna ai da nau ƙaramin makiri ne amma da ke addu'a duk waɗannan shigantakun to baki ba su ana fahimtar wannan Allah madaukin sarki ya sa mu dace akwai irin wannan ni na san anan ba za a rasa wanda za ta ce malam gaskiya ka faɗa ba akwai wanda za ta tashi ce wayo Allah ana yi ko ba yi wallahi a bacci ko an kawo mata duka ko za ta faɗa rami ko wani abin da ya kamata da ana yi ko ba yi ma ba a yi ne a gidan ma an taɓa yi akwai ɗaki a zauren mu in za ku shiga to akwai dan uwan yana karatu a ka lokacin tana ka yana zaune a cikin ɗakin daga cikin gida a daura da ɗakin akwai wani ɗakin kuma akwai wata ƴar uwan ita kuma tana karatu ita ma a ka ita ke zaune a ɗakin katanga ɗaya ne to sai ya zama da shi da ita shi yana santa ita ba ta san shi ran nan cikin dare sai irin wannan mafarkin ya tashi ya firgita yana ihu yana dukan garin ɗakinta ita ma ta firgita da garin Allah ya waye to kun ga tun da dama tana son shi yana son ta ba ta son shi ta samu abun zolaya ko to ta dinga zolayen shi tana tana kullun wala har ya zama bai son ya ganta dan ya zauna lafiya daga nan ta kaɗe duk wata alaƙa ma da ke a yaran nan da yake dan bariki ne ta gani ta ce wani kawai sai ka zo ka dinga duka mana ko ba kana ita ai tsoro ma gaskiya ne ko an ga miki tun daga wannan lokacin ku a duka kas ɗin nan sai sunan shi koma in an kira sunan shi ba ce tsoro ma gaskiya bane ba a ganewa da ya je samu wani malami a unguwar ne ya gaya mai da ya karanta da shi waɗannan addu'o'in Allah ya ce man har yau bai ƙara mafarki da ya ba tsoro ba so nan mun faɗa in mutum ya kwanta bacci ran shi ana ɗauka ana sama da shi ne ko to shaidanin aljanu ne ke tara wani ya biyo ki a guje ba kina ba kina ganin haka ba ya ranki ne da matsala in kike waɗannan addu'o'in zaki kwanta hani'an mari'a musamman kin jona da alula kafin kwanciya bacci daɗi bisa daɗi kenan an fahimci wannan wata ta ce malam ko na yi addu'a ko na yi alula ko me na yi sai na yi mugun mafarki ba ki zikirin safiya da maraice ne ki tsara wannan kina yi ki ban labari gobe Allah ya sa mu dace to kana idza awa ila firashi annabi ya kasance duk san da yaji zai kwanta a mashimfidin shi kullu layla a kowane dare jama'a kaffaihi sai hada tafukan hannun shi haka summa nafasa fihima ba wai sai tofa ne karanta ba sai me sai ya karanta sannan zai me sai tofa wa qara fihima san da ya rike hannun haka zai karanta ba sai ya gama karanta ne zai tara hannun ba a haka zai karanta karanta huwa Allahu ahad da kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas summa masaha bihi ma masata min jasadihi sannan annabi ya bi duk inda ya sawaka jikin shi shafi yabda'u bihi ma ala ra'sihi yana fara shafa daga kai ne masu cewa wai ai wannan shafa addu'a ne a'a ana fara shafa addu'a ta ina ne ba fuska masu shafawa suke shafawa ba amma wata wannan daga fuska ake fara ko daga ina shi yasa izu dan abdussalam ce la yaf'aluhu illa juhal ba masu shafa addu'a sai sai jahilai kuma ku kalli kyau manyan mutane sun yi addu'a ba sa shafawa sai sarakunan kasa hausa ba su shafa addu'a an gama addu'a haka an gama sai sai haka wani ya ce kai malam ba ba sa shafawa ne saboda sun san karatun ba tsaban tsaurin kai ne kawai ta ba da sai ce wala ba wannan bane sun sani ne ai duk wanda ya zama babba a ƙasa to yana da malamai iri-iri masu gaya mai maganganu wallahi kuwa sun fika jin maganganu da fatoyin malamai saboda kafin ka san wani malamin su sun san shi saboda su manya ne Allah ya sa mu dace wa wajhahu sannan sai annabi ya shafa fuskan shi wa ma aqbala min jasadihi da duk inda ya fuskanta na jikin shi yaf'alu zalika salasa marratin so uku annabi yake yin wannan addu'a yana shafe jiki da shi baki da tsakanin mu da Allah muna yi hmm eh ke dai baki bajiya wani kike baki wannan duka ba ba da kike ba baki addu'an nan kin karanta falake da nasu da kul huwa Allah kin shafa ki ba baki ba kake ƙarya ki je lahira malaiku Allah ta bige ki baki ba yawwa kai Allah miki albarka kun ga ta tabbatar ba ta yi ba sai ta take tambayin me ba ta gane ba mhm. yawwa yan gari in kika kafa ɗaya kul huwa Allah ɗaya falake ɗaya nasu ɗaya sai ki tofa sai ki share shafa ki. sai ke ƙara ulhuwa falak nas ke ƙara haka su uku an fahimta na san wasu ku ba haka suke ba ko in ma ana yin kenan hmm? na ita ajiyar kursi ba shafa ta ake ba ita ajiyar kursi daban ake yin ta amana rasu za mu zo za mu ji ita ma daban ake yin ta kowanne da mahallin shi waɗanda ake shafe jiki daban waɗanda su kuma karanta su ake don neman wani tsarin su kuma daban mun fahimta bari in ba kika irin wannan adan ko ko tashi kika yi daga bacci Allah ba wanda zai gane ko ta hanyar maganinki cewa an ji alamun bacci kike yi ko magagi waɗanda suke da al'ada na kiran mutane da daddare za su kira waya da daddare sai su ce kai mutanen nan ba sa bacci karshen ta wayan ne ta tada shi bacci amma zai magana za ka ji maganin shi fes ba alaman bacci a jiki da Allah maɗaukin sarki duk zai tsare mai abin da zai zama mai matsala ko da ba matsalan ne? kuma ke kin tashi har karfe takwas ɗin safe muryan akwai magagin bacci a to akwai matsala kenan Allah shi kyauta qala ahlul luga malaman larabci suka ce nafasu na latifun bilarik shi shine tofi ne ɗan kaɗan wanda babu miyau a jikin shi ana hadisi bukhari ta da shi a lamba na 2017 muslim a lamba hadisi na biyu. Allah ya saka masu da alkhairi hadisi na 222 daga cikin jeren giyan hadisan littafin al-azkar na al-imam an-nawawi mala yace wa rawaina fi sahihaini an abi mas'ud al-ansari al-badri uqbat ibn amr radiyallahu anhu hukar. kun sa akwai ibn Mas'udin, shi wannan al-muhajir ne shi ma al-badri yayi hijira daga makka zuwa madina sannan kuma an yakin badar da shi shine alaramma shi kuma wannan abu mas'udin al'ansari shi mutumin madina ne shi ma ya halarci yakin badar allah ya kara masu yarda kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce al'ayatan min akhir suratul bakara kun ga ayoyi guda biyu da suke ƙarshen suratul bakara, man qara'a ma. duk wanda ya karanta waɗannan ayoyi guda biyu fi lailatin a kowane dare kafatahu to sun ishe shi za mu ci kafatahu akan mai yin tsakani da Allah yau sharaban mu da karanta ba ki karanta amana rasulu ba je da dare ki ji tsoron Allah ayatul kursi ki kai hmm? Amma ba ki adda ne kin sha ba jiki ba Ba ki alola ba ki adda magaraba ba ke komai yi <laughs> ina fatan mun gane to a dage kun ga ita wannan ta yi kokari ta yi komi Allah ya sa mu dace wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya tada shi a lamba na tara. Muslim a lamba hadisi na 808 Abu Dauda a lamba na 1297 Tirmidhi a lamba hadisi na 2884 Ibn Majah a lamba hadisi na 1369 اختلف Ulama. to don gane da kafa da annabi ya ce sai malamai suka mu ma junansu sani fi ma'ana kafa taho faƙila ko suka ce kafa taho min al'afati fi kulli laylatihi duk wani illa da zai iya samun mutum a kowane dare nashi kun gano wannan cikin daren nan firgita cikin dare ne a wani dabba ko wani kwaro ne ya cutar da ke a mugun mafarki ne a asiri da ko makaru ko sanmu ko kambun baka kai kama ki ke duk wani abu na firgici ko da kuwa a buga bindiga ni kira zana Allah ya Allah ya tsare ki ba yake ji ba ai ta buge bigen ana bugawa da safe ana ba labari ki ce wallahi ni ko ban ji ba Allah zai tsare ki daga kowane irin bala'i ko da barawo ne ya hauro gidanku ko Allah Allah zai tsare ku ba zai faru ba in ma ya hauro sai tsorata ya koma ya gudu kun fahimci wannan in ji annabi wakila wasu malamai suka ce kafa ta min kiyami lailati ko da baki samu daman sallan dare ba a wannan daren amma kin karanta amanar rasulu to wannan ya isar maki qultu allamatun nawawi yace wa yajuzu an yuradul amra yace zai yi wa fassara ma abin duka za a kare ke sannan kuma ya wadatar da ke daga duk abin da ake karanta a tsayuwanki na dare Allah shi maki mu hadisi na 223 mala ce wa rawaina fi sahihaini rawaito wannan hadisin cikin bukhari da muslim an bara bin azib radiyallahu anhu ma qala daga bara dan azib Allah ya kara masa yadda yace قال ya رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي النبي يتي دني إذا أتيت مرجعك فتوضأ duk sanda ka tashi za ka je kwanciya a makwancinka to kai alula wudu aka lissala irin alulan da kake na sallah sun mattaje ala shikkikal aiman in mutum ya je kwanciya kun a ba mun ce mu ya kwanta a ɓangaren jikin shi ko na ko na dama <clears throat> sai wannan ruwan ta fassara cewa ɓangaren ina dama kake kwanta a ɓangaren hagunki daga farkon bacci sau daga farkon bacci kin kwanta a bangaren hagu ana daɗewa ba a juya ba to kuma zuciya ina take a hagu take in kika danne ta to akwai matsala ranki ba zai hau sama ba mafi yawanci masu mugun mafarki ku je ku bincika za ga suna kwanciya iri uku ne ko dai kwanciya bangaren hagu ko rubda ciki ko rigingine <clears throat> kun gano wannan da kyau duk waɗannan abubuwan in kuna yi ina ba ku shawara ku yi me Allah ku bari duk wacce ta san tana haka to kalubalanta ta daina kawai Allah ya samu dace wa annabi ya ce in mutum ya kwanta a ɓangaren damar sai ya ce Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa amri ilaik wa alja'atu zahari ilaik ragabatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika allazi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalt iyakanta kenan zaki ji falalan bari mu fassara Allahumma aslamtu nafsi ilaik Allah na sallama raina gare ka yanzu wannan hadisin na fassara mana ayin da Allah ya ce in mutum ya kwanta bacci ana ɗaukar ran shi ko to Allah na sallama raina gare ka rayuwan duka na mika a hannunka fa fawattu amri ilaik Allah dukkanin al'amari na na miƙa gare ka ha to mutum ya kwanta bacci al'amarin shi na hannun Allah ne yanzu kina kwanciyar nan za a iya zuwa a yanka ki za a iya zuwa a sace ki za a iya sace miki da za a iya gudu da mijinki ba abin da ba zai iya faruwa ba kun fahimci wannan yanzu kwanakin baya wani yake ban labari in labarin ya tabbata ya ce kwamishinan zaɓe na jihar kano da allah ya mai rasuwa bayan zaben shugaban ƙasa da aka yi gobara ne ya tashi a ɗakin shi da shi da matan shi da 'ya'yan shi duka suka mutu kuma ba inda wuta ta taɓa jikinsu ko ɗaya gobaran ta tashi a falo kuma a ɗakin shi akwai ƙofa tana akwai ƙofa tana zai iya buɗe wancan ƙofan ya fita amma hayaki da ya shige turniki kafin su farga a baccin kuma sun suma Allah sai da sai da suka mutu a haka kun gano wannan da kyau ku shikenan an gama yanzu al'amarin shi na hannun Allah Allah ya kaddara a haka zai ne ya rasu to kin miƙa al'amarin ki zuwa ga Allah komai zai iya faruwa kun gano wannan da kyau ko Allah shi kyauta sannan sai ce wa alja'atu zahari ilaik Allah na baya na gare ka ragabatan wa rahabatan ilaik dukkan na da dukkan tsoro na ya tattara gare ka ne ya Allah ana ina kwaɗayin aljanna ina tsoron wuta la ja'a wa la manja minka illa ilaik babu maguda da matsirata sai wajenka amuntu bi kitabika allazi anzalt Allah nayi imani da littafinka da ka saukar wa nabiyyika allazi arsalt da annabinka wanda ka aiko khalas yanzu kin kwanta kina cike da me imani imani ya cika ki a ce kina kwanciyar na shi Allah ya kaddara sauran minti biyar ki mutu Allah ya ɗauki ran na wucin gadi rike ran fa za a yi to mutu da imani to sai annabi ya ce fa in mitta mitta alal fitra duk wanda ya mutu bayan karanta wannan a wannan dare to ya mutu kan addinin musulunci waje alhunna akhira ma taqul waɗannan kalmomi su zama su ne ƙarshen abin da mutum zai faɗa idan aka yi maki magana ko a kira waya kika ansa ku to sai kin sake haza lafzu ihda riwayat al-bukhari malai ce wannan lafazin ɗaya daga cikin ruwayin al-imam al-bukhari ne wa baki riwayatihi wa riwayat muslim mutaqariba laha sauran ruwayoyin na bukhari da muslim to sun yi dab da wannan lafazin to kin ji abin da zaki yi kenan kuma kake canza don sanda annabi ya karantar da sahabin wannan hadisi da ya tashi maimaitawa annabi ya ji ya rike sai ce wa rasulikal ladzi arsalta sai ce ban ce ma ce maka ne wa nabiyikal ladzi arsalta to duka mukaman sun hadu ga kalmar nubuwa ga kalmar risala annabi da kuma arsalta in ga ce wa rasulikal ladzi arsalta mukami ɗaya ka sa mu annabi amma cin cikin hadisin mukaman annabi nawa biyu Limamul imam al-bukhari da wannan hadisi a lamba hadisi na 6313 muslim ya da hadisin a lamba na 2710 haka abu dauda a lamba na 2546 da lamba na 2547 lamba hadisi na 5548 wa tirmidhi tirmidhi ma ya da wannan hadisi a lamba na 3391 ibn maja a lamba na dubu uku da ɗari takwas da saba'in da shida allah madaukin sarki ya saka masu da alkhairi hadisi na dubu biyu da ɗari biyu da hudu malai ce wa rawaina fi sahih bukhari an abi hurairata radiyallahu anhu qal وكلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحفظ زكاة رمضان أبو هريرة يقول النبي ني دورا من أيكن أري زكاة الدكي da wannan hadisi malamai suke cewa tun ɗaya ga watan ramadan mutum zai iya fitar da zakan konan shi sau da gashi a cikin ramadan ɗin da aka sashi gadi gadi ashe mutane suna ta tattara suna bayarwa ya halatta ba wani dalilin da ya hana kuma kun ga annabi gwamnatin ne ya ƙara yin da za a waɗannan abubuwan kuma duk musulmi shi suke kai ma amma an za wani malami zai tsara ce ɗaliban shi da wanda suke tare da shi duka tara waje ɗaya ana nan sai wani malami ya ce macuci ne haka suna iri-iri da ɓatanci da zagi iri-iri sau da hasada da kushe da waye duk komai zai ta bayyana yasa sau da dama in mutum bai fuskantar haka fagen rayuwa da da'awa to sai ka ga ashe ba kowa ya ne shi a cikin al'umma ba kun gano wannan da kyau ku amma ɗaukaka shi ke haifar da haka Allah ya sa mu dace to Abu Huraira shine keeper fatani atin yace sai mai zuwa ya zo min barawo kenan ko ya hasu min at-ta'am Abu Huraira yace ya bude store ne kawai sai ga yana tattara abinci zai sure ya tsere wa zakara al-hadis hadisin na da tsawo duk mun san hadisin nan. ko wa qala fi akhirih a ƙarshen hadisin yace da ya kama shedanin a karo na gaba ya ce yau ko sai na kai ka wajen annabi sai ce da kai bari ka ji bayani a awaita ila shi ka fakara ayatul kursi duk sanda ka ji za kwanta ƙarshen dare a shimfiɗan ka to ka karanta ayatul kursi fa innahu lan yazalu ma'aka min Allah ta'ala hafizun ba za ka gushe ba mai tsaro yana tsare ka daga wajen Allah a wani aka ce duk wanda ya kanta ayatul kursi to mai tsaron da za a turo yana tsare shi shiga cikin rigan bacci yake yi saboda tsaban ba da kariya amma yanzu in kika ɗauki ko shugaban kasa duk masu tsare shugaban kasa suna shiga ɗakin shi ne ko da za a sa wani kyamara da za a ga gidan a za a sa ɗakin shi ne kun gano wannan da kyau ku amma shi wannan mai tsaron da Allah zai turo to har cikin singiletin oga zai shiga ina fatan mun fahimci wannan da kyau to shine sai yake cewa wala ya karbaka shaitanu shaitan ba zai kusanci mutum ba hatta tasbiha har sai kawaye gari shaitan duk wani makirci da makar da zai zo da shi Allah ba zai taba matsoki ba har garin Allah ya waye annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ce sadaqaka lalle abin da ya gaya maka dinnan nan gaskiya ne wa huwa kazuban amma fa shi makareci ne annabi yayi wannan kandagarkin ne kar ya zama yau ya faɗi gaskiya ya ji an tabbatar da gaskiyan an jima ya dawo da wata ƙarya don ya yaudara kun gano wannan to sai aka yi marmaza aka ma gaskiyan waigi za ka shaitanu annabi ce wannan ya shaitani ne akhrajahu al-bukhari al bukhari ne tadda shi fi sahihi a cikin littafin shi a sahih wa qala yace usman bin Haifam. usman dan ce yace na aunun an muhammad bin sirin an abi hurairah wa hadha muttasil فإن عثمان بن حيثم أحد الشيخ البخاري الذي روى عنه في صحيحه وقالوا أنا لكيكو وأنا رواية تبتتشي أنت رواية يعني كما الإمام البخاري ما يبتديت ما ليش وأما قول أبي عبد الله الهميدي في الجمع بين الصحيحين babban malami baban abdullah al-imam al-humaidi a cikin littafin shi al-jam'u bayna sahihain wannan littafin farko da ibnu taymiya ya fara haddacewa a duniya kenan ce innal bukhari akhrajahu ta'liqan fa ghayr maqbul yace wayan da bukhari fitar mu'allaq ba karbabbe bane fa inna mazhabu sahih al-mukhtar inda al-ulama walladhi alayhi al-muhaddiqun anna qawl al-bukhari wa ghayruhu wa qala fulan ma da yace wannan maganan da ya fadi akwai gyara saboda bukhari in ya zuwa cikin karatu yace wana ya ce mahmulun ala sama'ihi minhu wannan gina nuna cewa Buhari ya ji ne kai tsaye salihi kuma yana da isnadi cikakke idza lam yakun mudallisan wa qad kana lakiyahu in malamin ba mu mudallisi ne. ko Buhari ya hada da shi to zai ce qala ibrahim ko qala muhammad ko abin da ya kama da haka wa haza min haza wannan kuma yana wannan bangaren wa innamal mu'allaq ma asqata al-bukhari minhu shaykhahu hadisi mu'allaq a wajen bukhari shine hadisin da bukhari ya goce malamin shi mutum ɗaya au aksar ko sama da ɗaya bi an ya ƙolo fi misil hadal hadis wa ƙala aufun aufu ba malamin shi bane kun ga ya goce wasu dama ƙa'idan mu'allak ma haka yake au ƙala muhammadu bin sirin au ƙala abu huraira kun gane in ya faɗa haka hadis ya zama mu'allak al-imam al-bukhari tadda wannan lamba na 2311 al-imam an-nasai ya da shi a cikin littafin amalul yawmi wal layla a lamba na ɗari tara da hamsin da tara allah maɗaukin sarki ya sa dace kuma wannan shi ne ƙarshen wannan karatun da mu yi a wannan littafi a wannan zangon kun gano wannan da kyau ko sai yan allah maɗaukin sarki ya raya mu bayan azumi kenan ko to sai mu zo sai mu tashi a lamba hadisi na dubu biyu da ɗari biyu dubu biyu da ishirin da biyar haka ɗari biyu da ishirin da biyar sorry muna fatan abin da muka karanta a baya Allah ya ba mu ladan shi ya tabbatar da digadigan mu wajen aiki da abin da zai yarda da shi abin da za mu tasa a dan abin da ya mana saura na kwanakan Ramadan shi shine tafsirin Alkur'ani mai girma haka ina baki shawara karki yadda a zo a zauna zaman tasiri har a tashi a ce an yi tafsiri ɗaya baki ko a fara innal hamdalillah a ce baki a wajen ki ki fada Allah ya sa ma rayuwar mu albarka baki ɗayan mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum